ta tattaunawa da jahayai da manema labarai a ranar Asabar a Abuja ya tuna da tsokacin da ya yi ga mata a zauren majalisa inda ya buƙace su da su yi koyi da ɗabi'ar shigan mutunci don gujewa fyaɗe ko cin zarafi daga mazan da ba su iya saisaita kansu ba. A makon da ya gabata, 'yan Najeriya na ta magana akan yadda al'amarin fyaɗe ya yawaita tare da cin zarafin ƙananan yara. Aƙalla mata biyu aka kashe a makonnin da suka gabata bayan an yi musu fyaɗe, lamarin da har yanzu 'yan sanda ke bincike a kai dan majalisar mai wakiltar mazaɓar chibok dambuwa da goza a tarayyar najeriya ya ce ya yi nadamar wannan maganar da ya yi don ta matukar tunzura mata na yi kuskuren da ya tunzura mata a najeriya da 'yan najeriya baki ɗaya ina miƙa ban na ga iyayenmu mata matanmu na aure kannenmu mata da yayyinmu mata har yanzu ina kan bakana na ba da shawaran a kashe duk wanda ya yi fyaɗe ina nadamar inda na ƙalubalanci shigar matan ina ba da haƙuri saboda na ga wasu suna cece ku ce a kan tsokaci na ba na goyon fyaɗe don kuwa ni matsayata shine a kashe duk wanda aka kama da laifin fyaɗe Ɗan majalisar ya ce a matsayinsa na ɗan adam dole ne ya yi kuskure wani lokaci kamar yadda ya ce kuskure ana yin shi ne ga wanda ya yi kokari amma bai fahimci lamarin ba daga nan ta rage wa mutum ya karɓa gyara ya ba da haƙuri tare da tuba na har abada Ɗan majalisar ya ƙara da cewa babu wata irin shigar mace da zai sa a yi mata fyaɗe ganin cewa mata da ke da rauni suke suke kawar da kansu daga sha'awa amma maza na kasa yin hakan na san cewa alhakin duk wani namiji na gari ne ya kare martabar ya mace da yawan mata an haife su da juriya wacce daga Allah take saboda haka ne suke iya aihuwa tsayawa akan tarbiya kula da yan uwa tare da neman na kansu mata na iya yin komai a kammale ina matukar sha'awan hakan saboda na mori gaskiya da rikon amanar ya mace ina matukar girmama mace tare da alfahari da ita cike da so